الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم السليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين شيء da karatun wanda littafi na tafsirin alkur'ani mai girma tafsirin da ya tawi da fi ma'ana tanzil tafsirin shekana abdullahi bin fodo ya ta gama da allahu da ramadi mun kwana farkon suratul baqara wanda yake wannan sura mun san cewa madaniya ce tana da ayoyin ta mi'a ta sittu aw sab'u wa samanuna aya tana da aya 200 da tamanin da shidda ko ɗari tamanin da bakwai na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين آه. بسم الله الرحمن الرحيم سنة الله ما يرحم ما يجنكي ألف الله من ميم ودنها حروفا guda uku Allah ɗaya ya san abin da ya murada da su Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah ne kawai ya san abin da ya murada da su zalikar kitabu wannan littayi ai hazal qur'an wannan abin karatu na littafin alkur'ani walkitabu fil asli mazdaru kataba mazdari na na kataba ya katubu katban jama'a ya jima'u jam'an summe bihil maf'ulu a'a mace maf'uli da shi mubalagatar wa'al aldin na zalikal fihi listigirakis sifati wato wannan alif da lam an zo da su yamin a kamfaci sifofi ma'ana kitabun kamilu a zalikal kitabu wannan shi ne littafi cikakke ai alkamil cikakke wa fihi fakhama akwai gwababawa ba da isharatin waramzi bayan ishara bayan nune domin gaba ɗayan wannan aya jimloli na guda hudu domin harko haza alif lamim sannan zalikan kitab sannan larai ba fi sannan hudar lilmutakina to shi wannan littahi da an kai magana kai ne larai ba babu shakka fi ciki annahu min indillahi cewa qur'ani ya hito ne daga wajen ubangiji liwabuhi domin bayyanarsa wasu ɗu'i da takawa burhanihi da lillansa wal jumlatu wa jumlatul nafi jumlar nafayi da ya ce larai ba fi shi a jumla ta nafayi habarun wato ita wannan jumla ta nafayi larai ba fihi habari na mubta da'uhu zalika zalika shine sa wal isharatu bihi nuni da shiya litazimi zalika alkitabul kamil wannan litai wanda yake bai da bai gehe hudan shirya na habarun salin shi kuma hudan din nan habari na nabi ga zalikal kitabu hadin mai shiryawa na amma lil muttaqina ga masu jin tsoron ubangiji za la raiba fihi hudan lil muttaqina hudan shirya na lil muttaqina ga masu jin tsoron ma yastahiqu bihi al uquba abin da yake cancancar da yin azaba min fi'ilin na aiki a wutarkin kobai ai sa'iri na ila takawa masu kasancewa zuwa ga jin tsoron Allah bimtisalil awamiri da kama umarni wacce nabin nawahi da nisanta hannu ihim domin kare wasu annara wuta da zalika da wannan littiqa'ihim ihim da zalika na wa alam sani anna ma taqaddama da ya gabata arba'u jumlin jumloli huduna tuqarriru lahiqa minha as-sabiqa ka. wadda ake riskuwa tukaro tana tabbatar da asabiqa wadda ta rigaye ta wal zalam yadkhul al adif don haka abin shigar da mai adafi ba na haɗa tsakaninta alama ulima bisa ga abin da an ka sani fi babil wasli wal fasli ta ka'idar malaman balaga da ka'idar malaman ulum ulumul qur'an fa lam jumlatun jumla ta ala kadiri haza domin alif lam mim akwai kaddarawa haza alif lamu dallat war sai gwadi ala annal al mutahadda bihi wanda an bai takara da shi wannan abin da ake takara da shi to huwa al muallifu abin har hadawa na min jinsi ma yurakibuna minhu kalamuhum daga jinsin abin da suke ɗagwara maganarsu don haka in akwai mai takara to ya taho ƙur'ani larabci na don Allah ya ce alif lamim haza alif lam wa zalikal kitabu jumlatu saniya zalikal kitabu jumla ce ta biyu ala ja'al zalika mubtada duk daga sanya zalika ya zama mubtada wal kitabu habaru kitabu ya habaru wa hiya muqarraratun li jihati tahaddi shi ma abin tabbatarwa na ga jihar takara li'annahu kitabun man'utun bi gayatil kamali littahi na abin sifantawa da gaya kammala wa qawluhu la rayba fihi cewa la rayba fihi jumlatun salisa jumlata ta uku tashhadu ala kamalihi wagga jimla tana shaida akan cika qur'ani bi ar raibi da korewa kokanto an hugarai wa al haqqi da tabbatar gaskiya la yaqiri da dahir lahu gare shi hu ala kamali shine mahi daukar cika wa qawluhu hudan lilmuttaqina jumlatun rabi'a jumla ce ta hudu muakkada mai karhuwa wa likaunihi haqqan cewa qur'ani gaskiya na wanda yake ashakku ko kanto la yahumu bai kewaye wa haula hujehi ne wa in shi'ita in kasu qulta kace fil jumla cikin jilmomin ga jumlolin ga tastatabi'u as-sabiqa minha allahika a sabiƙa marigayya tasta tana biyar Allah ya kame riskuwa min hadar gari ta a dalili lil madaluli irin yadda dalili ke biyar abin da aka nune da shi wa bayanuhu annahu bayani ne cewa shiya lamma bah ba awwalan lokacin da Allah ya farkar daga farko ala ijazil mutahaddadihi bisa kasar da masu takara da Qur'ani min haisu annahu min jinsi kalamihim cewa Qur'ani yana daga cikin jimlan maganarsu, amma wa qad ajazu sun kasa an mu'aralatihi ga bijirina da Qur'ani kenan shi Qur'ani na al-mustantiju wanda an ka samu fa'ida minhu gare annahu kitabun baligu haddal kamal al-mustancidu eh, ku yara shi littahi na wanda ya kai baligu wanda ya kai haddal kamal zalika kuma yi lizinta wannan Allah ya su kada ya zan yara ta an raibu kukan tobe a ɗara ta yi gihin ƙur'ani to wa ma kana ka zalika duk abin da ya zan haka fala mahalata annahu hudan lil muttaqina babu ku wata makawa ba makewa ya lalle shirya na mai zama jin tsoron Allah don haka wa inna ma'anahu buluguhu ila darajatin nahar hudalan tusila hatta ka annahu hadrul muhal wa za min zalika alkitabu qad uhiza kamar yadda mai uqudul jamal ke cewa wa fi kulli wahidatin min al-jumali kowane ɗaya daga cikin jumlolin gandu ko tattun akwai fa'ida za ta jazala ma'abuciya gwaɓi wa fil ula amma ta farko hasun akwai shahewa alif lamin haza alif lamun wato an yi hasfi kenan warramz akwai nuni ilal maqsudi zuwa ga manuha ma'a ta'alim tare da illantawa ta dalili wanda saniya ga ta yi fa khamatu ta'rifi akwai gwababawa ta'rifi zalikal kitab wanda salisa ta uku kuma takhiru zarf an jinkita da zarfi hazaran mi ihamil badili fi baqil kutubi don tsoron kada ai dan akwai banna cikin sauran littafai saboda haka marmakon ga larabci a ce ma fi hiraibun ma fi hiraibun ko a ce la fi hiraibun sai aka ce larai ba fihi to jinkirtar da wannan fihi din to wani sirri a wurin domin an ce ma fi hiraibun to ƙur'ani ɗaya bai da shakka dole tafi Allah suna da shakka ko ya an ce la fi hiraibun qur'ani dai babu shakka dole kuma Allah na shakka to domin hazari daga ihamil badili fi baqil kutubi sai an ka kaddamar da zarfi an ka ce la raiba an ka jirkitar da abin nan zarfi an ka ce la raiba fi sai zaka ji ce ma fi salisa takhiru zarfi hazaran min ihamil badili fi baqil kutubi wa bil rabi'a na hudu shi kuma khasfun akwai haski wurin na akwai shahiwa wa tawsifin bil mazdar lil mubalaga akwai sifantawa da mazdari don mubalaga hudan lil muttaqina wa iraduhu munkaran zakwa da hudan nakira للتعزيم وتخصيص الهدى بالمتقين باعتبار الغايه domin kula da gaya domin an ambace shi ka annahu mahalul huda an ce qur'ani hudan lil muttaqina ka annahu mahalul huda kamar shi a tsintsa shirya qur'ani ba shi a shirya ba dalili na na shirya oh, a'a la saka da alkhair wa tazmiyatul musharifi littaqawa da ambaton wanda ya leka ga taqawa muttaqiya an ce hudan lil muttaqina ai in mutum bai riƙe qur'ani bai zama mutaki ba to amma sai an ce ma wannan da ake son rike qur'ani an kace hudal mutaki na ai wannan ba ba mutaki bane musharifu da littaqawa ya leki takawa bai kai ba lissa an kai haka ijazan domin don kada a zo da wani bayani an kai ijazi wata fitiman da gwabawa tafsirin ga wani shi ƙara hu bai dawo ثم بيان المتقين بقوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ثم بيان المتقين سنة الله يبين دمهج صورانسا بقوله دزنشانسا allazina yu'minuna waɗannan da ke gasgastawa yusaddiquna suna gasgastawa bil gaibi ga abin da ya faku bima gaba ga abin da ya faku anhum gabarin su min alba'as na tashin alkiyama wal jannati da aljanna wan nari da wuta to waɗanda a haka su ne muttaqina a su ne allazina yu'minuna au ko kuma yusaddiquna bil qulubi suna gazgasawa da zukata aw hala kaunihim ga'ibina anin nasi ko kuma suna masu imani alhali ba su kusa ga kowa suna jin tsoron Allah ba sai don ganin idon mutane ba su ma jin tsoron Allah na ba sai sun ga idon mutane ba falba'u litta'adiyati aulil alati aulil musahabati wa'adiya bil ba'i litadammunihi ma'anan itirafi don haka allazina yu'minuna bil ghaibi litadammunihi ma'anan itirafi ba an ambaci yu'minuna ba wal imanu shar'an abinda an imani wajen shari'a tasdiqu gaggasawa bi ma'ulima da an ka san da duratan zama ne tilas annahu min dini muhammadin sallallahu alaihi wasallama wannan shine imani mutum ya abin da an ka san tilas na ga addinin annabi muhammadu ka tauhidi kamar ɗayanta Allah wal nubuwati da annabta wal ba'asi da tashin alkiyama wal jaza'i da sakamako wanda ya gasgarta waɗanga ana ce mai mumini ba shi ɗaya ba wa ƙimu da salata suna tsaye da sallah addilu na arkana suna daidaitar da rukunan sallah na aqamal ud ana ce ya tsaye da icci idza qawwamahu ya aje tsaye ya'ani ya tuna bi hadi huquqiha az-zahira suna zakuwa da sallah da haƙuƙukan ta wanda a bayyane min al na farillai wasu nan da sunoni walbaɗina suna zakuwa da waɗanda ɓoyayyu milal hushu ina jin tsoron Allah wal iqbali da da huskanta ubangiji bil qalbi da zuciya wal iqbali da huskanta bil qalbi da zuciya ila Allah zuwa ga Allah wa salatu ita salla fa'alatu fa'alatuna salla fa'alatuta min sala idza da'a kan zakati min zaka fi'ilin fa'ala na ita sallah salwatu wa inna ma sumiya al al makhsus biha an ambaci sunan da ake keɓance da ita ala du'a domin ta haɗe hadda addu'a kuma min mara zaka abinda mun ka arziki ta su a dainahu mun ka basu su su yin fukula suna ciyarwa a ɗaya na hunmun ka ba su wa rizku ba an ce razaka hun ba to mi a rizku isimun li kulli ma yantu bihi shi ake ce ma rizku wa asaluhu alhazz wa nasib asalin arziki alhazu rabo wanda si bude yankin rabo lakin muradu huna sai dai abin da ake nufi nan ko da an ka ce rizku to alhalalu na almadahi domin wa rizku haƙƙan ma bihi yutafu halalu aw makruhu aw mumtani to amma nan ga qur'ani ya ce wa min ma razaqnahum to ni ake ne da nan, rizqunan nan ana nihin alhalalu don mi ni qarinatul madai saboda qarina da tagwa da akwai yabo wa min ma razaqnahum yunfiquna yakhrujunahu suna hidda shi an aidihim ga hannayensu fi da'atillah a cikin wa Allah da'a ina suka ba sai min subil alkhairi na daga hanyoyi na alkhairi min alfarad na farilla wa nabla da nahila wato ciyarwa a shi bata tsaya ga zakka ɗaya ba ana ciyarwa ga farilla ana ciyarwa ga nahila wa taqdimul maf'ul wato wannan ma yunfiquna wa yunfiquna mimma razaqnahum to sai an kai taqdimul maf'ul lihtimamin bihi domin himmantuwa da shi wato arzikin da an ka su an ka fara ambata ce kamin ciyarwa ba a ambaci suna ciyarwa ba kamin abin da an ka basu wal muhafazatu ala ru'usil ay kuma don ayi muhafaza ya zan aya ta kare da nunu yunfiqun wa idkhal min at-tam'idiyya alayhi lil kaffi shigar da wa mimma to shiga da min din nan a tabiriya alaihi lil kafi don kamewa an isra'i gaban banna duk inda mutum ya ciyar in ba abin da Allah ya ce ciyar ba bannata almanhi an wanda an hana wata hasisu salati keɓance sallah wa zakati da zakka bi zikiri da ambato li'annahuma a a'malin nafsaniya da sallah da zakka su uwayen ayyuka na jikin ɗan adam walmaliyya su uwayen abin nan a ayyuka na dukiya adda'iyatu lisa'iri da'ati mutum bai iya wani aiki na Allah matukar sallah ta bata yi kyau ba zakka ta bata yi kyau ba in mutum kaga bai iya ci da dukiyarsa don daga addini bai zaka kwarai bai salla kwarai wata jannubul ma'asi mutafi da nisanta sabo da nisanta sabo wa adahu ma adafin sallah da zakka alal imani akan imani ya dullu ala annal imani laysa minhuma ya gwada imani bai tare da su imani sai sai ya samu sannan sallar kwarai ka samuwa sai imani ya samu sannan aka iya zakka Allah sauƙaƙa to ci gaba والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك كما Allah na yabo ga waɗannan da sun kai imani da abin da an ka ji suwa gare ka min alƙur'ani na alƙur'ani wa ma unzila min qablika da abin da an ka ji suwa gabaninka min at-taurat na at-taura wal injili da injila wa gairihi ma da wasu su wa qila hadhihi al-aya fi mu'mini ahli al-kitabi an ce wannan aya ta ji da kan mu'minan ahli al-kitabi wa ma taqaddama abin da ya gabata fi mu'minil arabi ga mu'minan larabawa wa kulluhum min jumlatil muttaqina amma dukkanin suna cikin jumla mahujin tsoron Allah Allah ka saka mu ciki wa bil akhirati da kuma ranar ƙarshe ranar alkiyama hum suwa yuqinu sun sakankance ya alamuna sun san ilimin da babu shakka akai wal ba an ce yuqinuna ba to abin da ake ce ma iqani husulu ilmin bila shakki saduwar ilimi babu dau wala kun babu shubha ba da Allah mai kun lil bayan ya kasance domin hujja wanda za la yuto bihi ilmul bari don haka abba a sifanta ilmin Allah ta'ala madaukin sarki wala ulumu daruriya balle ilmin na tilas don haka abba a sifanta shi wal akhiratu tanisul akhirah sifatu dari sifa ne na gida don mi bi dalili na'am don dalilin tilka darul akhirah gulibat aka rinjaye da shi ka duniya kamar duniya an ce duniya an san wannan wa nabi'un yakhzubu al-hamza wa yalqa harakataha 'ala al tilka ulaika al-mawsuhuna bima dhukira ala hudan suna bisa ga shirya rushdi shirya wa basiratin da lura min rabbin ga ubangijin su la yablu kunha kunha gairu in ba Allah ba mai kai hakikanin sa wa ula'ika humul muflihun wadanga sune masu babban rabo al faizuna bil jannati sun rabbanta da aljanna wan najuna minan nar sun tsira daga wuta wa asalul khuldi abinda asalin wato abin nan wa hulhi wa rabo al qadam yankau wa hum maqdu'un lahum bi hayrai ad-dunya wal akhirah an yi musu yankau da samu alkhairi duniya da lahira wa kurrira fi ishara tambihan ala anna itisahin bi tilka sifati falkawa cewa sifantuwa su da wannan sifa ya katali kullu wahidin min al yana hukuntar da duk kowane daga cikin waɗannan kufai guda biyu wa anna kullum minhu kafin kowanne daga cikin waɗannan kuma ya isa fi tamayyuzihim a cikin rabe wasu bi ita an ga yanin wasu su kuma an ka tsakaitar da adibi wato mai adafi jumla ta yi? domin saboda sabanin mafhumin wadanga jumloli biyu wahum lamirul fasl yu'akkidu nisba wa yuhidu al-ikhtisas al-musnad bil musnad ilayhi kuma yana ba da fa'idar musnadu da musnadu ilayhi wajen ka'ida balaga musnadu kamar shine mubtada musnadu ilayhi shine khabar mubtada su ka sauce musnadu su ce musnadu ilayhi qala bai. baydawi ta'ammal lura كيف نبه سبحانه على اختصاص المتقين يا يا الله falkar tsalkakakken sarki akan keɓantuwan mahujin tsoronsa bai naili ma la ya naluhu ahad da samun abin da wani mutum guda bai samu min wujuhin shatta ga huskoki daban-daban na farko dai bina alkalami ala ismul isharati an ka gina magana da ismul ishara litta'alili domin a zo da shi shine matsayin dalili illat da an ka zo da ita ce matsayin dalili ma ijazin tare zakuwa da shi ijazan Wata takaririhi da maimaita shi wa ta'rifil khabari kuma an ka zo da labari an kai ma'arifa wata wasu fasli kuma an ka tsakaitar da fasli li izhari don bayyana da karinin gurgudun darajarsu wa targibin da kwadaitarwa fi ittifai a cikin bi asarin gurabunsu والله أعلم الله شسافي للتايني دومي إنك كرانتا واتو أولئك على هدى من ربهم كم وأولئك هم المفلحون تدوانا أبن أنك أم تزهدو مكا وهنا انتهى آيات المؤمنين لقول مجاهد دم مجاهد أربع آيات من أول البقرة المؤمنين واثنتان في الكافرين وثلاث عشر في المنافقين إمام مجاهد ياتي آيوي guda na farkon surar bakara ga mumine biyu ga azna suke kahirai uku kuma ga munafikan Allah goma sha uku nawa kenan eh sha tara kenan to kaji kaji wasu ke Allah tsare Allah sa mu cikin na farko awo sun mu bada zalika da alkul sai Allah ya kira duka ila tauhidi wa azmata dalilahu kuma ya tabbatar da dalilin tauhidi sun ba azmata risala sannan ya tabbatar da manzanci bi dalilin hada dalilinta kama yati innal lazina أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن الذين كفروا للي وأننا سنك يكافر في الذين علم الله أنهم يموتون كفارا waɗanda Allah ya riga ya san za su mutu kafirai ka abin jahali kama abin jahali wa abin lahabi da abin lahabi don haka abin lahabi don an san zai mutu kahiri bai gyarawa har da sura sai da ta jida gaba ta ji jida ba ta da aya aya ba wani hawin ma da mutane kama da su to me aka ce makahirci wal kufru abin da ake ce makahirci ba ta fashe ba in karu ma uzima bil darurati maji'i rasuli bihi musu abin da an kasan tilas na a yadda manzon Allah zo shi mutu shi musu to mutu yawan namu sai ake mai kahi? wa inna ma udda kuma an kididdiga na wa shaddu zunari misalin ɗaya karma janjani kubran kahirci li'annahu yadullu ala takzibi don yana gwadi mutum ya karanta abin da manzon Allah zo da shi la annahu bi nafsihi kufran ba shi aka yarci da hakikanin sa ba karma shi na gwada baka yarda da abin da manzon Allah zo da shi ba ka yarda da abin da waɗanga ma tsuwa cikin ɗaki sun ka sun ka ci sawa'un alaihim daidai akan su a an zartahu shin ka gargadantar da su ka musu gargadi am lam tunzirhum ko baka musu gargadi ba wa sawa'u bi ma'ana istiwa ni ita bihi kama ni ita bil masajid huwa marfu marfu'un khabaru inna wa ma ba'dahu murtafi'un bihi ala al-fa'iliyya كأنه قيل إن الذين كفروا مستوى عليهم lalle waɗannan da sun kai kafirci daidai a kansu in zaruka wa adamihi wa'azinka da rashi ne daidai na aw huwa habarun lima ba'dahu bi ma'ana in zaruka wa ya sayam da wa'azinka da rashin wa'azinka duk ɗai. wal inzar to an ce inzari ko to me zari ta'rifi ne za'i wal inzar abinda ake ce ma zari, ilamun ma a takawifi a sanar da kai abu kuma a tsorata ka wannan shine inzari duk wanda ka kira kai mai gargadi ka wada mai wani abu bayan ka wada mai ka tsorta da shi to ka mai ka mai inzari wa fil ta li taqiqu wa ibdalu thaniya alifan li warsh wa tasheelaha wa idkhal al alif bayna al musakhala ukhra wa tarfu lallai wadannan la yu'minuna jumlatu mufassara li ijmal ma qablaha fi ma fihi ilsawa ga abin da yake akwai daidaita wala majala laha ba wani mayauta gare ta aw halun muakkada ko hali abin karwa aw badalun anhu Au habaru inna wal jumlatu qablaha i'tiradu jumla da an ka bai ta gabanin ta wannan i'tirali na bi ma huwa illatul hukumi da abin da yake shine dalilin wannan hukuncin wa fa'idatu hadha al-inzari fa'idar wannan gargadi husulus sawabi saduwar sakamakon lada lilmuballigi ma a ilzami hujjati lilmuballagi ilaihi saduwar lada ga mai iri saƙo sannan kuma da lizim ta hujja ga wanda aka iri saƙon zuwa gari wanda aka iri saƙon zuwa gari su lilmuballigi ma ilzami hujjati lilmuballagi ilaihi ولذا قال علي عليهم don haka ya yace alaihim wa lam yaqul alayka muna tare da kuwa ya yace alaihim bai ce alayka ba na sawan alaihim don haka yazo da shi haka nan bai ce alayka ba khatama Allah ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ختم الله الله يا رجا يا يمكي على قلوبها akan zukatansu da ba alaiha wasautaka Allah ya yumke gare su kuma ya amintar fala yadkhulaha khairun alkhairi bi shigatta huwa ta'lilul hukm wannan shine illa hukumci alfabik wa bayanun lima yaqtadihi Walma'ana ma'ana hakama ala qulubin bil kufi Allah ya riga ya yi hukunci ga zukatan su da kahirci wa hiya la ta'i khairan ma tasar ala hayy wa la tamhamu ba ta fahimtar sa wa la sami'a akan majiyan su ay mawadi'u bagaran sa wa la yantafi'una bima yasma'una min al-haqi ba su amfani ga abin da sun gaja na gaskiya o hida sam la'annahu mazdarun wa kurrira ala amma an ka maimaita ala hatama Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim an maimaita ala izanan li shiddatil khatami don a sanar cewa yumkin gawa ba sauki gare ba an tsananta bisikilalil kulli wahidin minhuma bil hukm kowanne ya sakandamfu da hukunci kowanne an riga an gama da shi Allah ya ce mu fa yumki akan zukatansu Allah bai faɗi haka mun yumki akan jin su mun yumki akan ganin su Allah ka faɗi maka magana oh oh Allah ka kiyashe wa ala absarihim mun yumki akan gannan su gishawatul lulluba gida an ruhi fala yusiruna hatta duk wanda an ka zo da gaskiya wallahi ba su ganin ta in Allah ya yumke idanun mutum bai ganin gaskiya duk wanda an yawo da ita ga hilin Allah bai gane gaskiya in Allah ya yumke zuciyar mutum ba ta iratsa a sanye ta in Allah ya yumke jin mutum ko an faɗi bai ji wal gishawatu wa alat tumna lima yaftamalu ala shai ana gina wannan fi'ili ga abin da ake dunkulawa ga abu kal isaba kamar bandeji wal amama da rawani fi'lina na istimali qala al baydawi la wala tagashiyata ala al haqiqata la babu yumki wala tagashiyata babu lulluba ala al haqiqati wa innamal abin da ake muradi nan farar da wannan a cikin zukatansu don mi tamarrunuhum ala istihbabil kufr saboda sun sun kwai akan son kafirci wal ma'asi da son sa'a ma Allah wasu qibahil iman da munana imani wa da'ati da da'a ila akhir ma qala hatta ta bin ce wa qala abdurrahman sa'alibi as-sahihu anna hadha al-khatam haqiqatun la majaz Allah zakara alheri wa qad ja'a an nabi ai ya zo daga manzon Allah innal abda idza azana bazamban nukitat nukutatan sauda a fi kalbi bawa in yayi lahi lahi ana yin digo digo bakin kirin akan zuciyarsa ila akhir ma qala in ya cire ya gyara shi kenan in bai cire gyara ba sai za a rani walahum azabun suna da azaba azimun babba ai qawiyyun mai karhi da'imun da wa man fil akhirati wal azabu ba an ce azabun ba to me azaba wal azabu abinda ake ce ma azaba kullu ma yashqu ala al insan duk abinda ke wahalar da dan adam duk abinda an kawa dan adam in dai abin ne ya damar da shi to azaba ta ai mai azaba duk abinda yake an shigar da kai matsayi kai dan adam to an azabtar da kai shi ya shi a azaba mana mun na kana dariya ta to Allah sauƙaƙe hmm. waya mana kuma shi muradu shi abinda a muradi ne duk abinda ke wala da ɗan adam ya hana ɗan adam ya kai ga muradi ne to an yi mai azaba hmm. wa asluhu almanu hani Alal bai baydawi imamu ko ko na tsallaka eh alal al-baydawi fihi idun na akwai kaci wa bayanu akwai bayani lim lima yasahiquna hu abin sun ka cancanta wal azabu kan nikali ita azaba kamar nikali ta kamar abuna wanda aka gwa mai hannu ga rikawo an ka tungumi bina'un wa ma'ana ta taqulu kana cewa azaba an shay wala za a saka amsaka an karke shi aiwa ne an gwarce shi daga wani abu ai an hana kai ga abu kaza to yi mai azaba wa minhu in dai ba gane ba ga hanan dai bayani ma'ul azbu ruwa masu daɗi. ruwa na waɗanda ke wa kishirwa azaba li'annahu ya adashi don suna rijaya kishirwa su azarta da ita muna tare mutum yaje kishirwa an ka bashi ruwan sanyi ya ci haba alhamdulillah mi ce haba to sun waƙi shi ruwan azaba ma'ul azab sun mutu sai a sannan an kai wata wannan kalma ko udulika an ka wawaitar da azaba ga ala kulli alamin fadidi ga duk wani radadi mai nauyi wa illa mai kun nikala ko ba marina ba ai iqaba azaba yarjuul jani wanda ke kwaɗe mai abin nan wanda ya laifi an al-mu'awalatin komawa wa min minhuma shi amma gami a gare su wa qila istiqaquhu min at-ta'zibi ya shi daga ta'zibi allazi huwa izalatul azbi budda azbi ka taqziyati wa tamrini kamar yadda ake cewa wanda ya ɗebe wani kwamtso ko ko ya ya ya ya jinya mara lahiya wal azim naqilul haqir ba an ce azimin ba ba an ce walahum azamun azim ba to azimu din nan shi ko mi'a mi'a tafsiri ne shi ko na qili na na haqili walakantacce wanda aka ce ma azim ba karami na ba wal kabir na qili sagiri shi kuma kabir na qili na ga sagiri haka ma annal haqila duna sagiri kamar yadda yake walakantacce ko ma bayan sagiri yake to wal azimu fawqa al kabir shi ko azimu saman kabir yake wa ma'ana tawsibihi annahu iza isa iri ma yujalisuhu in an kiyasta shi ga sauran abin da ya yi kama da shi kasar anhu sai ta kai to garai wa haqara walakanta bil idafati ila yanka jingina shi wa gare shi wa ma'ana tankiri fil ayati anna ala absarin gisha'un laysa ma ta'arufu nasu ba kamar yadda mutane sun ka sani ba huwa ta'ami shine makaftuwa an al ayati gaba da ayoyi wa lahum min al alami kuma suna da raɗaɗe-raɗaɗe alaiza masu girma nau'in azim babban nau'i la ya lamkan hu illallah ba wanda ta haƙi ne sai Allah intaha wala mafita Allah subhanahu hazihi sura lokacin da Allah ya buɗe wannan sura bi sharhi halil kitabi sharhin halil littahi wa saqa bayanu man amana bihi kuma ya gargado bayanin wanda imani da shi wa man kafara bihi wanda ya kayar mishi zahiran wa badinan bayyana da boye sallasa sai Allah ya ukunta likisi misalin ta kashi na uku almuzabzabi wanda an mai kai da kawo bayan likisimin tsakanin nau'i ne suwa na humul munafiqu rasulul munafiqai allazina amanu bi awwal wanda suka imani da baki walan tumin quluba amma zakatan ba ta imani ba wa hum ahbasu sun himuni bil kafartin kayarai munafiki ya himu ya hika hirimuni wala za dawwala don haka Allah ya tsawaita fi bayanin hukumin ga bayanin munin su wa jahalihim da jahilcin su wasu za'in da izgilinsu wata hakumin da jancinsu bi ab'alin da ayyukansu wasu jira kuma an ka rubuta ala amamihim akan makartuwarsu wa dugo da tsalaka iyakarsu wa daraba lahum amsal Allah ya sanya musu misalai faqala wa minan الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر wa هم بمؤمنين sun kace na liya utawil fi isa jega yake gabatar muna da shi a kowace rana mai kama da kai yau allah isa da alkhairi a kamin gabatar da tambayoyi wanda zai addu'a kada a manta da tafi